أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوضع za mu تمانين دبير na كراتمنا الموطأ تإمام مالك رحمة الله عليه yau 23 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1432 wannan rana ta yi daidai da 28 ga watan 1 shekara ta 2011 ta miladiya za mu ci gaba da hadisan da muke karantawa a cikin salatul aidaini za mu tashi a sabon babi da yake da آه، شيني ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان نعم. الرجيم ده هدو نعم درس يتمعنون ده هدو بعد بيربع وهم يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفجر قبل الصلاة ولا بعدها وحدثني عباس أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يخرج إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس to a babin ƙarshe da muka karantawa da muka karanta shine a takbir wal qira'a ko a a takbir wal qira'a fi salati al a yin kabbara da qira'a a sallar idi wanda mun ambata cewa abinda imam malik ya tafi a kai kuma ya hali ya ambaci cewa wa huwa amru indana abinda yake a wajen ahlul madina shine kabbara ana yin ta ne guda bakwai a raka a farko guda biyar a raka'ar ƙarshe su ƙablar ƙira'a kafin a yi ƙira'a wanda a wajen malik ta haɗa da har takbiratul ihram a a farko kuma ta haɗa da takbirar farko ta dagowa daga <clears throat> ta wato raka'a ta biyu a raka'a a ta biyu saboda haka idan aka yi kabbara harama adadin kabbarorin da za a yi bayan kabbara harama guda shida inda gaba ɗaya za su zamanto bakwai idan aka ɗago aka yi kabbarar raka'a ta biyu to wani ita ce kabbarar farko sai a ƙara kabbarori guda hudu su zama to kabbara guda biyar kuma yin waɗannan kabbarori sunna ne don hakan aka bar su ma ba a to za a yi ba a suje da sahu ba kuma a cewa sallar idin ta ɓaci sunna ne mustahabbi ne idan mutum ya samu ya yi su idan mutum ya zamanto an riga shi ya zo ya samu kira'ar liman kafin ya kabbara sai ya yi su sannan ya riski kira'arsa kuma mutum yana da zaɓi ya ɗaga hannunsa ko kada ya ɗaga hannunsa a wajen imam malik riwaya biyu ne a wajen imam malik riwayar ibn al-qasim ba zai ɗaga hannunsa ba riwayar mutarrif wato ahlul madina kenan mutum almajiransa na madina suka ruwaito zai iya ɗaga hannunsa wanda ɗaga hannun yana da wanda yake nuni gare shi a hadisin abdullahi dan umar na daga hannu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a wajen kabbarorin id a wajen kabbarorin sallah a tafarilla da tanafila a wanda suka ce wanda a ciki ya ambaci yin kabbara wato kafin ruku'u a dukkan wata kabbara kafin ruku'u kamar yadda bai haƙe ya da wannan ziyadar to wannan ta haɗa kabbarorin nan na takbiratul id to ala ayi halin babu da hadisi da ya zamanto nassi sarihi akan yin daga hannu lokacin da ake kabbar haka zalika a wajen malik ba wani zikiri da ake tsakanin kowane kabbara idan mutum ya in aka yi kabbara za a bi su da juna ne allahu akbar allahu akbar haka ake yi ba tare da an yi jinki ba tare da an yi wani dan dan wato fasul ba dan rata tsakanin kabbara da wata kabbara sabanin wajen waɗansu malamai da suke cewa ya kamata a ɗan ba da rata gwargwadon yadda mutum zai yi tasbihi ya yi ma sallallahu alaihi wasallam salati kafin a yi wata kabbar kamar yadda yake a matsabar imamu ahmad an ruwaito daga waɗansu tabi'ai a an ruwaito wannan a wajen daga waɗansu tabi'ai amma babu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna haka to wannan abubuwa da suka shafi wannan matsalar kabbara ɗin kenan yanzu wannan babin da za mu yi shine me hukuncin yin sallah wato ya imam malik ya faɗi hukunci ɗin ma ba a yin sallah kafin idi wala bayan idi la ƙaramar sallah wala babbar sallah to nan ma imam malik athar ya kawo bai kawo wani hadisi marfoi ba athar na farko shine ya ruwaito daga abdullahi dan umar ubaidullah ibnu yahya yace haddathani yahya an malik yahya ya gaya mun hadisi daga malik daga nafi'u maulan abdullahi dan umar kenan anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi dan umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalli yawm al-fitr qabla salati wala ba'daha bai kasance yana yin sallah ba ranar karamar ranar wato karamar sallah kafin sallar idi wala bayan sallar idi wato baya tunda ita kanta nafula ce nafula ba za ka yi mata wata nafula ba sabanin sallar farla ita ce ake mata nafila kafin ita da bayan ita ko kamar sallar azhar to amma ita sallar idi nafila ce saboda haka ba za a ba a mata nafila kafin ta wala bayan ta wannan ko ta fuskar wato kiyasi ma aka duba za ka kan cewa ba wannan nafila ba ta da muhalli to wanda yake wannan shine mazhabar shine fi'ilin Abdullahi dan Umar kuma wannan abin da aka rawaito na fi'ilin Abdullahi dan Umar an rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin Bukhari a hadithin abdullahi dan abbas cewa annabi sallallahu fitr fa salla rak'atayn lam yusalli qablahuma ranar karamar sallah yayi yi sallah kafin wannan raka'a biyun ba wala bayan raka'a yana zuwa masallaci sai aka tayar da to wanda yake wannan shine abinda aka roto daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma matsalar matsala ce wadda yake akwai sabani waɗansu malamai mafiya yawan malamai akan wannan suke da magabata ba a yi nafila kafin sallar idi wala sallar bayanta sawa'un an yi sallar idin a fili ko an a a fili ko an yi a masallaci wannan shine kaulin mafiya yawan jumhurin malamai sai dai waɗansu suna cewa idan a masallaci aka yi sallar idin to za a yi babu laifi mutum ya shigo masallacin ya rakata alfajir kafin ya zauna amma ba ta da alaƙa rakata alfajir din ba sunna ce ta idi qabliya ba eh, eh, eh? tahiyatul masjid eh me nace rakata alfajir nace eh tahiyatul masjid nake nufi A eh wato ana tare ne kenan tahiyatul masjid ba yi alfajiri ba tunda wannan haƙƙin masallaci ce to wannan raka'a biyun idan aka yi ta masallaci ce ba ta sallar idi ba ce sallar idi ba ta buƙatar a mata fila ƙabliya wala na nafila ba'diya wannan shine ƙalun mafiya yawan malamai to waɗansu daga cikin magabata su sun ce idan dai an yi ta a masallaci to babu laifi a yi sallah raka'a biyu kafin ita sannan bayan ita bayan an yi sallar idin in an koma gida a yi sallar a hudu kama yadda a yi kiyasinta da sallar juma'a don ita ma idi ce kusan sallar juma'a mustahabbi ne idan mutum ya yi sallar juma'a in ya koma gida ya nafila a nawa a hudu kama yadda zo a hadithin abin huraira to suka ce to a yi kiyasin sallar idi akan sallar juma'a in amma su ma suka ce in a masallaci aka yi ta amma in a fili ne suna nan tare da mafiya yawan malamai cewa ba a sunna kafinta wala bayanta to imam malik ya assasa bai kawo hadisin abdullahi ɗan abbas marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma sai ya kawo da aka ruwaito daga fi'ilin abdullahi dan umar wanda sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake mai kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai asar na biyu da imam malik ya kawo yace wa haddathani an malik yace kuma dai haka yahya ya mun hadisi an malik daga malik annahu balagahu cewa wato ya ruwaito ta fuskar balag al balagh shine ya fadi riwaya ba tare da ya faɗi isnadin ba anna sa'id ibn al musayyib cewa sa'id ibn al musayyib ɗaya daga cikin fuqaha sab'a na madina kana yaghdu ila al musalla ya kasance yana yin jijjifi wato fita da sassafe zuwa ga filin masallacin idi al shi ne masallacin idi ai mahallus sala domin sigar musalla ismul mahalli eh, wato ismul makan ne na wajen sallah bigiran sallah yana zuwa eh, al filin idi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya sunnata kamar yadda ya gabata mun ambaci wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fita da mutane zuwa fili ne ai sallar idi to sa'id ibn al-musayyib yana fita da sassafe ya zuwa ga filin masallacin idi da an salli subh bayan ya yi sallar asuba qabla tulo'ishams kafin hudowar rana to nan ba ambatan yin nafila kafin idi wala bayanta ina dalilin da imam malik ya ambata ko kuma kuskure ne ya ambatan wannan asar din a wannan babin yawa eh, ma imam malik ba saboda hadisai da suka hana nafila kafin hudowar rana tunda hadisai sun zo da suka hana yin nafila kafin hudowar rana kuma yana fita daga yana zuwa masallacin ne kafin hudowar rana yake tafiya ya nuna kan cewa kenan lokacin da yake zuwa masallacin ba lokacin nafila ne, don haka ba zai yi nafila ba zai yi a wato sallan nafila ba mafhumin ta kenan ba zai yi sallan nafila ba to a wannan matsalar malamai suna malamai sun ce ba a tsanantawa a nan saboda dai ita sallah aiki ne na alkhairi don haka ba za a ce mutum ba zai yi ba to amma in aka tsaya aka duba kan cewa ka'idar da muke yawan ambato idan aka samu wani aiki wanda dalilin yinsa ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai yi ba wani dalili ne akan cewa wannan ba mashru'i bane da mashru'i ne da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ko kuma sahabbai za su yi wanda yake wannan shine a tafarkin imam malik imam shafi'i ko zai ce a'a ai Allah ta'ala ya ce waf'alul khair ko aikata alkhairi sallah alkhairi ce dan haka dan mutum idan ya je idi ya ga kan cewa yayi sallah yayi sallah babu laifi in kuma ya kan cewa ya zikiri ne ya zikiri in ya kan cewa ya karatun qur'ani ne ya karatun qur'ani haka idan da sallah aka ji hudu ba in ya kan cewa zai sallah yayi sallah shi madogarar imamu shafi'i kenan to wane ne mafi rinjaye hmm? kar a yi yafi kar a yi yafi saboda kar garin yi ɗin wannan a mayar da sallar idi kamar sallar farla a kamanta ta da sallar juma'a ta kowace fuska ko a kamanta ta da sallar zahar. sallar walaha a ita a gida ake mutu je gida ya yi sallar duha in an je gida a yi sallar duha amma a ce a rati a wato a alakanta ita sallar nafilar da idi shine wannan ne imam malik ya ce ba a yi wannan ne ba a yi na'am باب في حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع أربع ركعات وحدثني عن عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة آه، قبل الصلاة في المسجد الرخصة في الصلاة قبل الإيدين وبعدهما babin da yake bayani akan yin ruhusa na a yi sallah kafin sallarorin idi guda biyu da kuma bayansu wancan ya ce barin yin wannan kuma ya ce rukusa kan a yi wanda ya nuna kan cewa kenan a da imam malik ya ce a bari barin ba na azuma ba ne don haka akwai rukusa kan a yi ta to amma nan imam malik ya kawo athar guda biyu daga manya-manyan tabi'ai su ne alƙasim ibn muhammad ibn abubakar eh, siddiq da kuma urwata bin zubair dukkaninsu biyu suna daga cikin alfuka ha'us saba cikin manyan malaman nan na madina na tabi'ai na farko ya ce ni ya haya an malik ya haya ya ruwaito mun yi mun hadisi daga malik an abdurrahman ibn al-qasim daga abdurrahman ibn al-qasim wato ibn muhammad ibn abi bakr siddiq an na abahu al-qasim cewa babansa al-qasim ibn muhammad ibn abi bakr siddiq kana yusalli qabla an yaghduwa ila ilal musalla ya kasance yana yin sallah kafin ya fita ya fita da safe zuwa ga filin idi arba'a raka'at raka'a guda hudu to a ina yake sallar idin a gida a gida ko a masallaci a a gida dai ko masallaci masallacin da ya salla asuba ko ba haka ba ko a gida ko a masallaci inda ya salla asuba amma ba a filin idin ba ba a filin idin ba saboda haka da aka ce ba a sallar mutlakan abinda ake nufi da ruksa kan idan mutum ya yi nafila wadda ba ta da alaka da sallar idi tunda wannan sallar da alkasim yake ai ba ta da alaka da sallar idi bayan sallar da ake yi bayan fitowar rana wannan sallar walhaci ko kuma sallar shuru kamar yadda waɗansu ke kiranta ga wanda ya zauna a masallaci ya yi zikiri har rana ta fito ya tashi ya sallah raka a biyu domin ya samu ladan hajji da umra cikakku to kaga wannan sallar da ya yi ba ta da alaƙa da sunna ƙabliya ta sallar idi ko ba za a kafa hujja da wannan sallar ba akan cewa ana yi ma sallar juma'a sunna ƙabliya ko kuma an je filin idi za a yi raka a biyu a wannan a gida yake yi ko kuma a masallaci bayan ya yi sallar asuba wa ni an malik yayi mun hadisi daga ya gaya mun hadisi daga malik an hishami bin urwa daga hishami dan urwa an abihi daga babansa annahu kana yusalli fi yawmil fitr qabla as-salati fil masjid cewa babansa shine urwata bin zubair ibn al-awwam al-asadi annahu kana yusalli fi yawmil fitr ya kasance yana yin sallah ranar idin karamar sallah qabla as-salati fil masjid kafin ai sallar idin fil masjid a cikin masallaci a cikin masallaci yake sallah wato ma'ana yayi sallar asuba sannan idan rana ta fito ya tashi ya sallah raka'a biyu kafin yayi sallah a masallacin idi kafin ya tafi masallacin idi yi sallah saboda ita ma wannan nafilar da yake yi salatu shuruq ce nafilar hudowar rana ce ko kuma salatu duha kamar yadda waɗansu suke kiranta sallar walaha duk da waɗansu suna bambancewa tsakanin biyu suna cewa salatu shuruq ita ce wadda daga rana ta fito ta kai daidai wato lokacin da ake hana lokacin da ya halatta a nafila shine wato bayan hudowar rana da dagowar ta sama gwargwadon kamar mita biyu tsawon mashi kenan shine kamar minti goma sha biyar haka minti goma zuwa sha biyar zuwa ashirin bayan lokacin da aka ce rana tana hudowa idan lokacin da aka ce wani lokaci za a ga mutane in suka zauna suna kallon kalanda an ce a kalanda karfe shida da mintiya hamsin da hudu rana take hudowa saboda haka karfe da minti hamsin da hudu na yi sai ga shi kenan dama an samu dai ladan sai a tashi a yi nafila ba lokacin ne ake nafila ba sai ka dan ba da lokaci tunda wannan lissafi na kalanda yana baka lissafin lokacin da hudowar rana kenan tana hudowa wannan shi ne lokacin to a lokacin ko ba a nafila tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nafila har sai rana ta fito har sai rana ta fito ba bazigatan fis sama ta yadu a fili aka kaddara shi da cewa da rumhin gwargwadon wato tsawon mashi shine kamar mita biyu kenan wanda yawanci kamar wajen lissafin lissafin da sarkin ladanan madina kan yi na masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke su ba sarkin ladane sai kiran sa ni da yake ce masa sarkin ladane su ce masa suke shehul mu'adhdhini shehul mu'adhdhini shehin shehin shehin ladane eje masu kiran sallah mu ne muke ce masa mu ne muka mai da shi sarauta sarkin lada ne <laughs> shi shehi ne to shi cewa yi minti a alisafin su suna sa minti ashirin bayan hudowar rana minti ashirin suke sa ko goma sha biyar na manta sha biyar ko ashirin dai sukan sa to idan to wannan sallar da urwa yake yi ita ce da yake yi bayan wannan ita ce salatu shuru salatu duha kuwa ita ce wanda ake yi lokacin da lokacin da lokacin da walha rana ta soma zafi shine hina tarmudul fisal kamar yadda ake faɗa lokacin da wato 'ya'yan kananan wato ƴaƴan taguwa suka soma kaurace ma zafin rairayi na wato idan rana ta soma zafi kafin lokacin zawa don bisa al'ada raƙuma taguwa da 'ya'yanta sukan zo su kwanta lokacin da rana ta fito suna jin suna kwance cikin hantsi to har sai tukuna shi ya soma zafi irin wajen sha ɗaya ɗin nan to lokacin ne za su tashi suna neman inuwa to wannan lokacin shine lokacin da aka fi so a yi sallar walaha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa salatul awwabina hina tarmudu al-fisal hmm. to wanda suka ce wannan ta biyu ita ce sallar walaha amma ta farko ita ce salatul shuruq to a shahidai urwata bin zubair yana sallah amma shi ma ba a masallaci ba ba a filin sallah ba ba a filin idi ba yana sallah a masallaci kuma sallar da yake ba sunna ba ce kabliya ta sallar idi ba sunna ce wadda mutumin da ya zauna ya yi zikiri a masallaci yakan yi bayan hudowar rana to ita wannan babu laifi a yi ta amma a ce a filin idi din tunda filin idi ba a yi masa tahiyatul masjid kuma sallar idi ba a yi mata nafila kabliya saboda haka a filin idin kamata ya mutum ya zauna kamar da aka rito daga fi'ilin waɗannan sahabbai Abdullahi dan Umar idan ya je filin idi yana zama yana ta yin kabbara har sai liman ya fito sannan sai da sannan sai in aka tada sallah ya tashi ya bi sallah to idan ku liman ne kaga shi ba a ruwaito ba ma cewa yana yin sallar itlaqa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito yana yi batun tunda shi daga yazo sai a tayar da sallah kuma wannan yana nuna kan cewa liman ranar idi zai fito ne bayan huduwar rana gwargwadon yadda ko kuma gwargwadon yadda daga ya je masallacin lokacin yin nafula ya halatta lokacin yin sallah ya halatta ne bayan dagowar rana bayan hudowar rana din da kamar minti ashirin bayan hudowar rana da kamar minti ashirin kuma muka kula ma har yanzu mu dai a nan garin Kano ana kiyaye wannan sarki yakan fita sallar idi ta karamar sallah da wuri ta babbar sallah ya dan jinkirta kaɗan amma ta ƙaramin sallah yana fita da wuri yadda wato daga zarar a ce rana ta fito ɗin da ɗan lokaci ƙanƙani sai ga lokacin sallar idin yana shiga a lokacin yin sallar wato an zo daidai lokacin da za a iya a yi sallar idi to haka liman ya kamata a yi tafiyarsa zuwa wajen sallar idi <clears throat> na'am باب وجوب الإمام يوم الدين وانتظار الخطبة حدثني يحيى قال مالك مضت السنة التي لم تزال فيها عندنا في وقت الفجر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يخرج من صلاه وقد حلت الصلاة قال يحيى وسئل مالك أو رجل صلى مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة فقال حتى يصل حتى يصل الإمام غدو الإمام يوم babi da yake magana akan fitar liman da da safiya zuwa ga filin idi zarul khutba da kuma jiran khutba domin a saurare ta jira a saurari khutba jira a saurari khutba kaga bayan sallar kenan tunda khutbar bayan sallar ce haddathani yahya ubaidullah yace yahya ya gaya mun hadisi qala yace qala malikun maliku yace mabati sunna allati la a fiha indana sunna wadda take babu saɓani akanta a cikin a wajenmu ta riga ta wuce ta tabbata a wajenmu fi waqtil fitri wal adha a dangane da lokacin sallar idin karamar sallah da na babbar sallah annal imama ya khurju min manzilihi qadra ma yablughu musalla wa qad hallatis sallah. cewa liman shugaba na al'umma in aka ce al'imam ana nufin ana nufin shugaban kasa domin shugaban kasa shine yake ba da sallah in ma ba shine yake limanci ba na'ibinsa ne yake yi da zuwansa shikenan sai a da sallah cewa shugaba yana fita daga gidansa zuwa ga filin idi gwargwadon yanda zai isa zuwa ga ga wurin sallar idin a lokacin da yin sallah ya riga ya halatta ne daidai wato idan kamar alal misali zai dauke shi minti ashirin ya je filin idi to ana cewa lokacin rana za ta fito karfe shida da minti hamsin da biyar shida da minti hamsin da biyar sai ya fito daga gida yana zuwa masallaci bakwai da minti a sha biyar kenan yana zuwa masallaci minti ashirin kunga daidai lokacin da za a tada sallah yadda yana zuwa sai a tada sallah amma kada ya fita kamar shida da rabi yanda idan ya je zai zamanto yana zuwa daidai hudowar rana ko kafin hudowar rana da 'yan mintuna lokacin bai halatta a yi sallah ba tunda liman idan ya je baya jira baya zama ba a ruwaito cewa liman zai je shugaba zai je zauna yana jiran a tayar da sallah ba daga ya zo sai a tayar da sallah haka haka al'umara suke shi yasa imam malik yace qad mabati sunna as-sunna qad mabati sunna allati indana sunna wadda take ta riga ta wuce a wajen wato mu a wajen ahlul madina wato wannan abu ne wanda yake mutanen madina suka gaje shi iyaye da kakanni har zuwa ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi idin nan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kulafa'ur rashidin kuma a nan madina suka yi idin dukkanin su ba wanda bai idi a madina ba hatta sayyidina ali da ya mai da hedikwatarsa zuwa ga kufa shi ma ya taba idi a madina tunda shekarar da aka kashe sayyidina usman a cikin watan babban sallah ne kuma a wannan lokacin an riga an hana an yi ma sayyidina usman takunkumin baya fitowa yan tawaye da suka zo madina saboda ka an yi sallar idi ba dama sayyidina usman ya fito sayyidina ali shine ya yi ma musulmi sallar idi a madina saboda ka kun ga shi ma yayi sallar idi kenan a madina kuma yana daga cikin shine khulafa na hudu daga cikin khulafa'ur rashidin saboda haka abu ne wanda yake mutanen madina sun riga sun sani kuma wanda suka zo bayan kulafa'ur rashidin ga su ma haka suka yi da nusarwar malamai yayin da waɗansu suka nemi su inda ba a canjin da aka yi a sham aka canza aka canza yin hudu ba kafin a yi sallar idi da yin kiran sallah kafin a yi sallar idi a sham ne to kuma malaman sham ɗin ba su kyale su ba suka yi musu inkari amma a madina kuwa ba a ce ma ba a yi ƙoƙarin canza wannan sunna ba wadda take ita ce suna a tabbatatta to har da ita ce imam malik yake ishara gare ta to wannan nau'i na amal shine nau'i na amal ahlul madina wanda ba na ijtihadi ba domin amal ahlul madina iri biyu ne kamar yadda muke yawan ambatawa akwai wanda yake nakali ne na abin da ya tabbata bin riwaya da riwaya har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba lalle ka sami isnadi guda ɗaya da yake nuna wannan ba amma abu ne waɗanda yake dubunnai sun daga dubunnai wannan har yafi karfin ka ce ka kawo riwayar isnadi ɗaya ko biyu domin tabbatar da shi to irin wannan su irin wannan yana da irin wannan shine al'amalul naqli ake ce masa na biyu ko shine al'amalul ijtihadi wanda fatawa ce ta malaman Madina da suka rinka yi tun daga sahab tun daga sahabbai har ai har zuwa lokacin Imam Malik wanda Imam Malik ya rike su ko malaman Madina din nan ba lalle ya zamanto waɗansu su ma mun san su ba domin imam malik yana cewa bai so fatawa ba sai da mutum saba'in daga cikin malaman madina suka yi masa shaida cewa shi ya cancanta ya yi wannan fatawar to ba za ka iya samun wa'annan mutane saba'in ka kiyaye ka ji ina maganganunsu suke ba ba za ka same su ba yanzu amma shi imam malik ya riske su kuma ya son ko su waye kuma ya kiyaye maganganunsu yasa lokacin wata ran da nake gaya ma wani daga cikin malamanmu cewa duk abinda imam malik ya ce amal halin madina ne ya ce al'amru indana ko al'amru ladi lafa fihi indana ko a sunanta ladi lafa fiha indana ina so in tattara su sai in bibi maganganun halin madina daga cikin sahabbai da tabi'ai na ga wace menene suka ce a cikin wannan matsalar domin har a gane cewa domin har na gano cewa wannan abin akwai wanda ya saba cikin 'yan madina ko ku babu wanda ya saba to abin da ya kada baki ya gaya mun Allah ya kara masa lafiya ya ce to yake cewa yi ai waɗanda za ka samu ina za ka samu wannan saba'in da imam malik yake faɗa cewa sun masa shaida ƙarƙari ka samu ‘yan kaɗan daga cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda suke su ne ake kawo maganganunsu a cikin littafan al'athar kamar irin su musannaf na ibn abi shaiba da ibn da kamar kuma a cikin mudawwana sahunun yakan kawo maganganunsu kamar ma'rifatu sunan wal athar na bai haƙi kamar tahdhibul athar na at-tabari irin wannan tafan da suke kula da maganganun magabata irin irin su al-muhalla to adadin kaɗan ne za ka kawo amma ina sauran waɗannan saba'in din wanda shi imam malik ya riske su amma masu riwaya ma basu rike riƙe kiyaye abubuwan da suka faɗa ba saboda haka wannan yasa a ban ci gaba da wannan ba saboda dama shi yasa sa koyaushe mutum ka rinka kula da na gaba sai ka san abin da ya cancanta ka bi in ba haka ba watakila sai ka je ka sha wahala ka gaba ka samu komai ba amma in ka samu abin da na gaba ya riga ya hango ko ka taka tudu ba za ka iya hangowa ba hmm. to <clears throat> so idan imam malik ya ce a lati wannan shine eh, to na biyun shine al'amalul ijtihadi wanda malaman madina suka yi ijtihadi kai. ya zamanto malamai duk sun karba kowa ya san cewa ga matsayin malamai akan wannan matsalar ba su saɓani ba a nan wajen to irin wannan shine zai zamanto al'amalul shi ne ake cewa al'amalul ijtihadi to wannan ma hujja ne a wajen malik amma a wajen sauran malamai ba hujja ne amma na farkon a wajen dukkan malamai hujja ne domin wannan matsayinsa matsayi ne na alhadithul mutawatir ko kuma ko bai kai mutawatir ba ya zamanto alhadith al-mashhur al-mustafid wanda yake ya yadu yaduwa mai yawan gaske to ita imam malik nan da yace as-sunna allati la ikhtilafa fiha indana yana nufin nau'i na farko na wannan amal din shine al-amalun naqli wato wannan sunna ce tabbatatta ga yanda ya kamata liman ya rinka yi idan yayi haka ya bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam qala yahya yahya yace wasu ila malik an tambayi malik an rajulin sallama al-imam kan wani mutum da ya yi sallah tare da liman hallahu an sarrafa qabla an yi al khutbah shin ya halatta a gare shi ya bar filin idi ya tafi kafin ya kafin ya zauna ya saurari hudu ba faƙal sai maliku ya ce la sarrafa kada ya tafi hatta yan sarrafa al’imam hasse liman ya tafi wato hasse liman ya gama hudu ba sannan ya tafi ba ana sallah gaya an da darduma kowa zai tafi ba a zauna a ji hudu ba saboda zikiri ne kuma haka fi ilin sahabbai yake sai dai tsaba'an ba wanda daga cikin malamai da ya wajabta wannan zaman da ya wajabta a zauna a sauraro hudu ba saboda bar ba matsayinta kama matsayin bar sallar juma'a ba ce ita wannan hudu ba sauraronta sunna ne domin ita kanta bar ita kanta sallar sunna ce haka zalika ita kanta sannan haka da ta biyo bayanta ita ma sunna ce da aka sauraron hudubar ba dole ba ne amma an tambayi malik mutum zai tafi ce a kai ya tafi ya zauna ya sauraron hudubar wanda ya nuna kan cewa mutum ya tafi bi tsaya ya saurari hudubar ba makaruhi ne makruhi ne zaman sai tsaya saurari hudubar ya fi saboda halartar wato samun addu'ar musulmi samun addu'ar musulmi don a cikin hudubar nan za a yi addu'a kuma ga musulmi sun zo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam har yake cewa a kyala mata su zo idi sallar idi hatta mata masu haila su ma su zo amma kada su shaku kada su shigo wajen da ake yin sallah su halarci alkhairi fal falyashadna alkhair wa da'watal muslimin su halarci alkhairi da addu'ar musulmi kaga yace addu'ar musulmi wato wannan addu'ar da ake yi a wajen huduba ta sallar idi tunda ba tunda addu'ar ba ana yin akwai addu'a da ta sallah amma addu'a da za a yi wadda kowa da kowa za su yi ta amin a ciki ita ce addu'ar da ake yi a lokacin hudu ba to don albarkar mutum ya samu wannan addu'ar ma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta mata masu haila da ba za su yi sallah ba su fito sallar idi saboda wannan addu'ar kaga ya cancanta mutum ya tsaya ya saurari wannan hudu ba ba lallai imam malik ya ce ga dalili ga dalili ba amma ya faɗi daga saninsa a matsayinsa na imamu da saninsa da shari'a ya nuna cewa ya nuna karhancin mutum ya bar masallacin idi ba tare da ya tsaya ya saurari hudubar sallar idi ba wannan shine a ƙarshen babin salatul wato kitabul idaini sai kuma kitabul salatul khauf wanda za mu yi shi a darasi na gaba in Allah ya kai mu insha Allah daga cikin masail wanda Imam Malik bai kawo ba dangane da sha'anin sallar idi akwai yin kabbara a daren idi da an ana tafiya masallaci don aka fito sallar idi a wajen imam malik sai an fito sallar sai ranar idi ne ake kabbara ba a daren idi ba amma ya zo daga fi'ilin sahabbai cewa daga an ga watan zulhijja suka kasance suna daga an ga watan shawwal suka kasance suna yin wato kabbarar kabbarorin idi kuma kabbarorin su ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar ko kuma allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walillahil hamd a wannan kabbara a daren idi da yayin da ake tafiya sallar idi da yayin da aka zauna ana sauraron hudu ba a masallaci ranar idi kamar yadda aka rito daga abdullahi dan umar yana yin kabbara in ya fito daga gida zai tafi sallar idi zai ta yi har sai ya je masallacin idi <clears throat> wato filin sallar idi ya zauna yana yi har sai liman ya fito an tayar da sallah shi kuma ya daina kabbara amma wajen dawowa ba a yin kabbara wajen tafiya ne kawai ake yi da kuma wajen sauraron sallar sai kuma sanya kyawawan tufafi an waito annabi sallallahu alaihi wasallam yana da jubba wata tufa keke a a an sai masa wata jubba aka bashi aka ce domin ya rasulullah ka sun ka sanya ta lokacin idi da kuma idan baƙi sun zo kuma ya karɓa. wanda ya nuna kan cewa ke nan, a lokacin idi ya cancanta a sa wato kyawawan tufafi domin ya daga cikin alamar bayyana godiya ga Allah jalla wa'ala kuma lokacin idin nan guda biyu lokaci ne na bayyana godiya ga Allah amma idin karamar sallah bayyana godiya ga Allah na cewa yi mana muwafaka na yin azumin watan ramadana da kuma yin ƙiyamun lele a cikin ramadan ƙiyamun ramadan da kuma samun goman karshe da samun lailatul qadri sa sallar idin babbar sallah kuma nuna godiya ga Allah na samun waɗannan kwanaki na ashirin dhulhijja goman farko wanda suka fi kowanne wato suka fi kowanne ranaku albarka da kuma abubuwan da suka kunsa na ayyuka musamman ga wanda suka je aikin hajji na wato ayyukan ibadar aikin hajji wanda shine rukuni na biyar na addinin musulunci kaga wannan an yi godiya ga Allah bayan gama rukuni na uku na azumi wannan kuma an yi godiya ga Allah bayan gama rukuni na biyar na addini shine hajji saboda haka idin nan guda biyu lokaci lokaci ne na godiyar Allah na wato kuma a farin ciki amma farin cikin da halal ba farin cikin shaidanci ba ba farin cikin arna ba ka san arni idan idan arnanci ya arnanci in ya ji daɗi ya farin ciki ya samu nasara to kuma sai ya kirkiro fitsara ga Allah ranar za a shagiya a shagiya a shagiya a yi sabo a yi sabo a yi sabo iri-iri ya gama jarabawa ya ci ko ya cika ya ƙara ya cika shekaru hamsin ko arba'in ko goma ko irin fatin da ake mai 'yan ƙananan yara a lokacin kuma za a yi abubuwa na sabon Allah to kaga shi addinin musulunci nuna godiya ga Allah da ibada ce duk da yake za ka yi abu na farin ciki ɗin shi ne abubuwa na wasa wanda yake na halal an halatta kamar yara da suke buga wato abin nan kamar mandiri haka suna waka a ranar idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su yan habasha suka zo suna rawa da kayan da wato abubuwan yaƙi a cikin a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su har ya kyale Aisha ma ta kalle su sai na Abubakar da ya zo yana hana waɗannan yaran su wasa yace ka kyale su ya Abubakar kowane al'umma suna da idi mu ma wannan shine ranar idin mu a wata ya ce hatta dan yahudu su san cewa a cikin addinin mu akwai wato akwai akwai fusha wato akwai akwai damar sayayawa akwai damar sayayawa ba kamar addinin nasara ba wanda babu komai a cikinsa sa sai nuna cewa kullun jiddadin a cikin wato hatta hatta ma wato ka kai iyali ma wannan ina ya saba ma ai ba tsoron Allah bane yaushe zaka tsaya kana bin sha'awa yaushe zaka tsaya kana wasa da yara yaushe zaka zama duka da yaya ai ya kamata ka tsarkake kanka daga wannan shine wani ya ce musu da baƙin lani ne da ya je rum aka ƙaddaman masa da fada-fada sai ya gaisa da su da ya gaisa da su ce yaya iyali yaya mutanen gida yaya matan gida yaya yara ya ce kai kai kai kai baka san waɗannan tsarkakan mutane ba ne ba ruwansu da mata ba ruwansu da 'ya'ya ya ce to wato saboda tsarki ba ruwansu da mata ba ruwansu da a kwarai da gaske ce to to yanzu ku Allah kuma fa da kuka sa masa ƴaƴa kuka sa masa mata kuka sa masa ƴa wato Allah ba shi da tsarki kenan a wajen ku <laughs> sai suka yi kus to a shahid mu farin cikin na al'ummar musulmi farin ciki ne wanda yake na halal to ranar idi da an halatta yin abubuwa waɗannan wanda yake imam malik da yake bai kawo su ba sai kuma batun fitar mata fitar mata ya zo a cikin sunna cewa hatta da watul hudur wato 'yan mata waɗanda suke ba sa fita wato saboda tsari wato 'yan mata waɗanda suke budurwai wanda ba su yi aure ba saboda tsari ba sa fita annabi sallallahu alaihi wasallam yace su fita wadda ma ba ta da hijabi za ta lullube kanta 'yar uwarta ta bata aro don ta halarci sallah to daga baya malamai sun yi ijtihadi saboda saboda duba da makasudu shari'a manufa ta shari'a suka ga irin abubuwan da ke faruwa saboda bacin zamani suka ce mata in za su je idi sai dai waɗanda suke wato a waɗanda ba a sha'awar su saboda girman shekaru su nan za su iya zuwa sallar idi Allahumma sai dai ko in za su iya zuwa a killace kamar yadda yanzu ake zuwa da motoci zai zama tokan cewa sun je a cikin mota a killace babu cakuduwa tsakanin maza da mata ah, amma abinda malamai suka hanga na rashin wato mata su fito titi suna haduwa tare da maza da mata ga shi ranar idi ne an sha kwalliya wannan ah, ah, wannan abin nan mafsada ce wadda yake shari'a ba ta tabbatar da mafsada idan abu ya zama to akwai abu na barna to sai a kau da shi duk da yake fitar da fitowar su din zuwa halarta sunna ce to ba za a je domin samun sunna da mustahabbi ba kai ya zuwa ga aikata haramun shine wato su su fitinu ko kuma su fitinu waɗansu to yawanci shine abinda za ka ga yawanci malamai ba wai sun take hadisi ne. a'a ba sa ɗaukan hadisi guda ɗaya su gina hukunci sai sun duba dukkan dalilai na shari'a sannan sai ga sun faɗa abin da yake shine hukunci Allah ya ƙara musu yarda Allah ya sada mu da su a aljanna za mu tsaya anan sai a yi tambayoyi insha Allah mako mai zuwa kuma mako mai zuwa babu mako mai zuwa na ga babu karatu insha Allah sai daga baya sai mai salatul khawf insha Allah mako na sama na Mm.

to gaskiya shida hatta ba wanda ya faɗi duk da yake akwai saɓani malamai sun yi shi sa kayan malik ya ce wa zalika al'amru indana a wajenmu wannan shi akwai saɓani shaukani ya kawo ƙauli wajen ƙaulin malamai sun yi saɓani wajen magana goma amma wannan wanda imam malik yake akai ita ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ita aka rawaito daga hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi daga kuma amr bin auf al-buzani haka suka rubuto daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kaga imam malik bai kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ya kawo a aikin abu huraira mm, to wanda ya nuna kan cewa kenan kaga sahabbai wannan shine abin da suke akai kenan to amma waɗansu sun saba daga cikin sahabbai din kamar abdullahi ibn mas'ud shi a kabbara biyar yake yi a raka'a farko kabbara hudu a raka'a ta biyu wanda yake wannan shine matabar hanafiya imamu shafi'i shi ma ya saba duk da ya riko da wannan hadisin amma shi kabbara bakwai din nan da ake a raka a farko banda kabbara harama in aka na da kabbara harama sai su to takwas kenan amma a ta biyu din kamar kaulin malik yace to amma malik da imamu ahmad ibn hanbal da al-layth ibn sa'ad da ah, al-auza'i ko dake al-auza'i kaulin irin kaulin shafi'i ne duk suna kan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam rakabarorin guda goma ne mm. bakwai a raka'a farko biyar a raka'a ta biyu kuma mm. mai suna ce ta kuma da shafi a amsa wato babu wani nassi sarihi game da iqama illa cewar iqama ana ana an ambaci ta a matsayin kiran sallah saboda haka kamar yadda zaka yi wajen amsa kiran sallah kai haka wajen iqama kai haka wajen iqama akwai hadith da aka ruwaito cewa idan mai kiran sallah mai iqama yace qad qamatis salah sai ku ce aqamaha Allahu wa adama a cikin sunan Abi Dawud amma hadisin bai inganta ba saboda haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira iqama kiran sallah ita ma sai ka amba sai kai ijaba kai hikayar ta kamar yadda kake yi na kiran sallah in ko baka hikayar ba a lokacin da ake iqama ka shagaltu da yin addu'a shi ma wannan ya zo daga cikin ayyukan magabata an roito daga Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi kan cewa yayin da ake yin iqama yana shagaltuwa da yin addu'a har sai tukuna liman ya ce la ilaha illallah sai ya ce la ilaha illallah malikul haqqul mubin sannan ya jira a tada sallah tare da shi a wannan ai mun yi bayani a cikin karatun kiran sallah ko eh watakila ko bai ji ba mun yi bayani a kan cewa wannan amsawa kiran sallar mutanenmu ne da suka kirkiro ana in aka ce Allahu akbar Allahu in ce Allahu akbar Allahu akbar sai Allah mai girma Eh, in aka ce ashhadu an la illa sai ce wahdahu la sharika la aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce la haula eh, ce sallallahu alaihi wasallama to ba haka ake yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ya koya ba kamar yadda sayyidina umar ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mai kiran sallah ce Allahu akbar Allahu akbar su kuma ku ce Allahu akbar Allahu akbar yace ashhadu an la illallah ku ce ashhadu an la ilaha illallah yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ku ce ashhadu anna muhammadar rasulullah in ya ce hayya ala sala ku ce la haula wala quwwata illa billah domin cewa yake ku zo zuwa ga sallah ba za ku ce ku zo zuwa ga sallah ba ku yake kira ai kai kuma ka kiran kiransa kai kuma to sai ka amsa da cewa la haula wala quwwata illa billah wato ba ni da ikon je wajen sallah ba ni da dabara ba ni da yadda zan yi na je sai da Allah in yace hayya alal fala ku ce Allahu la haula wala quwwata illa billah in yace Allahu akbar Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allahu akbar in yace la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah sannan ku ce wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasulu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina sannan ku yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim har zuwa ƙarshe sannan ku roƙa ma Allah wasila Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima ati Muhammadan al wasilata wal fadila wa ba'athu maqamal mahmudan alladhi wa'adta Shi ne wannan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar an hada daga hadisin Umar ibn al-Khattab da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Abdullahi ibn Amr ibn al-As suka hadu su ne wani ya faɗa abin da wani bai faɗa ba na'am na'am bar hamza wani na'am

tunda annabi sallallahu alaihi wasallam malamai da kowa da ya san ma'anar laraba sun san ma'anar salati shi yasa ba su tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yaya Allah yake maka salati ba sai dai suka tambaya yaya zamu yi maka salati an fahimta ka ganin bambancin mu da sahabbai kenan ba sa su saboda imani yanda za su ba Allah suke so hmm. ba su zo sun ce masa yaya Allah yake maka salati ba a in muka tashi maka salati yaya Allah ya Allah ya ce yi maka salati ya rasulullah to ya zamu yi maka salati shine ya koya mana salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin ma'anar salati shine addu'a kuma tana zuwa da ma'ana wato wato yabo na wato yabo wanda ya dace da matsayin wanda ake yabo saboda haka a wajen salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi sun yi ijtihadin su wajen bayanin ya yake ibn hajar a cikin sharhinsa na fatul bari ya kawo maganganu masu yawa wanda yake magana wanda yake mafi wanda ya furin jayarwa ita ce maganar abu ali a abul aliya arbiyahi da yake cewa ma'anar salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ɗaukaka darajarsa da yi masa ni'ima da su dace da matsayinsa wanda a nan duniya Shi ne ya ɗaukaka ambatonsa ya wanzartar da shari'arsa ya girmama al'amarin al'amarinsa da al'amarin al'umarsa a ranar lahira kuma a ranar alƙiyama ya ba shi a shafa'atul kubra babbar ceto da wannan mukami wanda Allah yake ya ba shi babban ceto a cikin aljanna kuma ya ba shi alwasila wadda ce darajar da Allah yake ba da ita bata cancanci wani ba sai mutum ɗaya cikin bayan Allah to Allah maɗaukakin sarki ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan daraja to a cikin wani in aka ce Allah kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati dukkan waɗannan ma'anoni su ne ake halartowa na salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sauran kauluka na malamai wanda yake so ya ya ga bayanin ya je a Fathul Bari juz'i na goma kitabud da'awat a cikin sahih bukhari wajen babu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibnu hajar yayi sharhi mai tsawo akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sigogin su da fawaid masu yawa akan wannan da ɗaliban ilimi za su amfana sosai na wannan ba da ke cewa da mai yi hukunci bayan mutum ya gama bawali ta wani lokaci ya yi sarki kuma sai wani bawali ya sake bayan sa shi ma da mai eh wannan idan dai har yana da in ya haya da wannan in koyaushe yake zuwa masa rashin lafiya ne sai ya zama to hukuncin sa hukuncin mai salasul baul ne hukuncin sa hukuncin mai salasul baul ne wanda yake zai dauki mataki na zai dauki mataki na wato yin zai dauki mataki na tsarkake na wato yin a ah, tsarki din sau ɗaya sannan abin da zai zo daga baya kada ya damu akwai hadisi a cikin abu dawud da ya nuna kan cewa idan mutum yana irin wannan tana zuwa masa musamman amma idan bisa shakka ne wannan yake zuwa masa ba wai yana tabbatarwa wanda yake tabbatarwa yana zuwa masa wannan salasul bawl ne amma waɗansu shakka ne yake zuwa musu bayan sun gama sun yi tsarki sai su rinka shakka kamar wani abu ya fito to wanda shakka take zuwa masa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya idar wato ya gama to ya yayyafa ruwa a gabansa an fahimta a cikin wannan nasa ya yayyafa ruwa yanda idan ya ji kamar wani abu ya fito ya ji wani danshi ba zai ce danshin bawali ba ne sai ce a danshin ruwan da na yayyafa ne haga wannan wato akwai hikima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi maka maganin wasi, dan kun san wasi yana kaiwa zuwa ga rashin lafiya sai an kai mutum asibitin goron dutse wani lokaci kwarai da gaske sai zamanto abin nan rashin lafiya ne zai samu yakan samu waɗansu da irin wannan akwai wanda zai zauna ya awa daya bai yi tsarki ba waɗansu yana zuwa musu ta fuska daban-daban rashin lafiya ce da shaidan ne yake izata to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana abin da zai toshe mana wannan kofar ya mana maganin shaidan sallallahu alaihi wasallam idan ko mai salasul bol idan yana wannan ga wanda yake shakka wanda ya tabbatar cewa koyaushe idan yayi yana haka to na farko dai kada ya tsarki sai ya yi istibra ya tabbatar fitsarin ya gama fita ba kuma ana nufin ya rinka mammatsa gabansa ba domin wannan mammatsawar shi ke sanya fitsarin ma ya zama to baya baya iya rike fitsarin don wato tsokar wajen sai ta saki amma ya tabbatar ya gama ya karkaɗe ya tabbatar ya gama bai ji wani abu har yanzu saura bai riga ya fito ba to bayan ya yi wannan idan ya wanke ya zama kan cewa ya sake jin wani idan ba al'ada ba ne kowace ya tsuguna yanayi masa to in ya sake jin wani don haka kamar ya faru gare shi sau ɗaya a rana ko sau ɗaya a mako to sai ya koma ya sake a wankewa ya sake yin tsarki sannan ya sake wajen da ya taba ya sake ya wanke wajen da ya taba idan ku ya to masa koyaushe ne yake masa haka to ya zamanto mai salasul bawl idan yayi tsarki sau ɗaya sai ya tabbatar

ai fara ainiya ce tana hawa kan a ainihin mutum idan mutum ya ce ba zai yi abu ba idan mutum ya danganta da wannan abin da ya ce ba zai yi ba idan abin da ya ce ba zai yi ba na ɗa'ar Allah ne to wannan kamata yi ya fara. idan kuma wani ya ce masa har wani ce shi ya ɗauki nauyin kafara to babu laifi yana daga cikin babin ta'awanu wa ta'awanu alal birri wa taqwa ya taimaka masa abin akan bin Allah to amma idan abin ya zamanto haramun ne aikata wannan abin haramun ne kuma ya ce dama ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba hmm? sai ce ka yi ni ka fara tana kaina kamar wanda za ka ce ne waƙal ladina kafaru lalladina amalu tabi ladina amanu tabi'u sabilana hata ya ku sai ka je kai laifin yana kanmu wato ka san ba abin ba ba shi da kyau sai ka ce ka je kai ni laifin yana kaina ni zan yi kan fara. bayan kuma laifi ne to wannan bai halatta ka saurare shi ba akan sabon Allah kamar mutum ne ka zo ya rantse akan cewa wallahi ba zai baka abin da yake ba haƙƙinka ba yace to ni dan Allah ka bani yace ai na riga na rantse maka to ka fara tana kaina ai ba haƙƙin ba naka bane ya zaka ce haƙƙin ba na bane ni laifin yana kaina to laifin yana kansa ai ba shine ba kai ne zaka yi to anan wajen ba zaka yi ba bai halatta ba sauraka akwai tafsil kamar yadda na ambata na eh sai zama to shi zai ciyar da miskine din ba zai ɗaya ya ɗaukan kafara banda ta azumi kafara azumi tana nan kan mutum wani ba zai ɗauke masa ba sai in ya mutu ne 'yan uwansa za su yi masa a kan da ya shafi a ya koma ya nemi kaset ai mun yi bayanin wankan janaba ya koma ya nemi kaset mun yi bayanin wankan janaba a muwatsa a umdatul ahkam da izziya duk akwai abubuwa da ta kunsa eh, bayanin ta to ka koma tafsir ibn eh, eh, ka kathir a wajen tafsirar wannan ayar wajen ne ya kawo ma'anar alhasana fi dunya din a takeice yana cewa abinda ake nufi da alhasana fi dunya shine Allah ya ba mu mutum wato a nan rayuwar duniya ya ba shi istiqama wajen bin Allah yana bin addini sannan kuma ya ba shi dukiya wadda take isassa ba wadda za ta sanya shi ya zama to mai dagawa mai jabberanci ba ba kuma ya takura masa wanda zai zamanto kullum ba shi da godiyar Allah ba kullum hango waɗansu yake yi ya ba shi dukiya wadda take wato arziki wanda yake mai yalwa wanda zai ishe shi cikin bukatunsa ya ba shi gida mai yalwa mm, ba gida takurarre ba ya ba shi mata saliha ta kirki wadda in ya kalle ta zai ji daɗi in ya umarce ta za ta bi shi sannan kuma ya ba shi mota abin hawa mara tutsu na ce mota abin hawa mara tutsu ba mota da kullun turi ba eh, wannan yana daga ciki da kuma hadimi wato mai hidima wanda yake mai da'a duk wani yana daga cikin sa'adar yana daga cikin alhassana fi duniya alhassana fil akhira shine ya tsirshar da shi daga azabar kabari da fitinar kabari da wato kewa a cikin kabari da kuma abin nan ranar lahira kuma ya amintar da shi daga wato tashin hankalin rana filin alkiyama a masa hisabi mai sauki a bashi littafinsa ta hannun dama a tsirtar da shi sirat ya shiga aljanna wannan su ne bayanan da ibn kafir ya yi na'am maziyi baya karya azumi maziyi baya karya azumi a sai dai idan ya zamanto maziyi baya karya azumi ko da ta hanyar shafa ne balantana ma kawai ta hanyar wato tunani ne ko kallo ko sauraro amma mani ne ake sabani idan ya zamanto kan cewa ta hanyar kallo ne ko kuma a wato ta hanyar tabawa ne mafiya a wajen mali na karya azumi wajen wajabta kafara ne shi kuma waɗansu malamai suke ganin baya wajabta kafara na. to Allah ya gafarta masa to wani uwa da yake yake halartar wannan majalisi Allah ya ma mahaifinsa rasuwa Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljanna ce mako masa su kuma wanda ya bari a baya Allah ya ba su haƙuri Allah ya zama mai kula da su na'am ta cire yalan ruwa yayin da ta yi wanka jinin da ya ɗauke me alamar tsarkin da ta gani ba ta ga farin ruwa ba to ta yi gaggawa idan mace za ta saurari hassi ta ga farin ruwa ne ba wai kawai aljafaf ba ba wai kawai daukewar jini din ba sai idan ta sa auduga ya fito da fari to idan ta sa auduga ya fito da fari ta riga ta wanka har ta yi sallah to daga baya don wani abu mai yalo yalo ko wani abu mai ruwan kasa kasa ya zo mata wani ba ta dauke shi a komai ba tunda ta riga ta ga tsarki saboda ummu atiya tana cewa mun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma daukan ruwa mai fasfatsi ko mai wato mai rawaya rawaya ko kuma mai ruwan kasa kasa bayan mun riga mun yi tsarki ba ma daukar sa akan komai saboda haka yanzu ita wannan abin da ya kamata ta yi idan kashe gari din da kashe idan ta ga lokaci sai ta duba ta ga wannan farin yaushe ya zo mata a lokacin za ta sake wanka wannan salloli kuma da ta sai ta yi a babu komai a gare ta saboda ta yi ne bisa jahilci ta yi istighfari saboda ta yi sallah a lokacin da ba a ce bai halatta ta yi sallah ba na'am gani bambanci tsakanin albalag da almu'allak hakikatar ba su da bambanci domin almu'allaq a wato dukkaninsu dai ba a faɗi ba su da ittisal sun haɗu akan cewa duk ba su da ittisali ba a baci isnadin sadajji ba sai dai bambanci tsakanin almu'allaq da balagan shine almu'allaq za a iya faɗan za a iya faɗan juz'in isnadin shi ko albalag ba a iya ba ma a faɗan juz'in isnadin sai dai kawai cewa balagan ya zuwa ga wanda ya yi hadisin kamar ya ce balagan ila sa'id ibn al-musayyib balagan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shi kuwa a ta'aliq shi ne farkon isnadin aka shafe za a iya shafe farkonsa za a iya shafe farkonsa har tsakiya za a iya shafe farkonsa har ƙarshe ma ma awwalul isnadu min hudifa walau ila akhirihi mu'allaq ko da zuwa ƙarshen sa ne duk mu'allaq ne to shi kuwa albalagh ba a iya faɗan juz'i na isnadinsa amma duk hukuncin su ɗaya ne wajen cewa babu ittisal na'am ai abinda mutum ba shi da iko kai Allah ya kama shi akan wannan abinda ba shi da iko kai Allah baya kama mutum akan wannan saboda haka wannan ba zai zama to shine zai wannan ba zai ba kai shi zuwa ga samun fushin Allah ba duk da ransu ya baci zai ta kokari ya ya faranta musu rai ya ba su hakuri ya ba su hakuri kuma wannan ya sanya shi ya rinka kaffa kaffa ya rinka tsantseni wajen yin abin da yake zai iya a wajen daukan wato su da suka rinka bayarwa kula da ita don kada ransu ya baci. alaikum salam yana dagowa zai yi kabbara yayin da mutum ya gama tahiyar farko idan zai tashi zuwa ga raka'a ta uku yana dagowa ne zai kabbara don haka aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fi kulli hafdin wa raf yana kabbara a kowane dagowa da kowane sunkuyawa yayin da zai so ma dagowa a wajen imam malik yana cewa sai ka gama tsayuwa gaba ɗaya sannan za ka yi kabbarar an waito wannan daga fi'ilin uh, umar ibn abdulaziz ɗaya daga cikin tabi'ai kuma ɗaya daga cikin alkulafa na musulunci amma uh, zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin haka yake nunawa alaikum salam eh in ka san irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kyale ayi ba su irin na annabi ne suke yi su wannan to da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka abinda kake kwankwanto a kansa ka bashi zuwa ga abinda baka kwankwanto mm. na'am Na? eh wannan zai samu ladan hajji eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai samu ladan hajji da umra cikakku cikakku amma ba wai yana nufin kan cewar yayi hajji ba tunda wannan in mutum ya je ya zauna ba za a ce masa hajjatul islam ya faɗo a kansa ba ko mutumin da ya je ya zauna ya yi zikiri har rana ta faɗi ta fito sai a ce masa kada ka je aikin hajji ka riga ka samu ladan hajji so da haka ba za ka ce masa shi ma tamkar wanda yake ya je ya yi aikin hajji ba ne falam yarfuz walam yarfuz to alaikun salam eh ahlul baiti abinda ake nufi da ahlul baiti mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam su su kashi uku ne dukkanin su ahlul baiti ne kashi na farko matan annabi sallallahu alaihi wasallam su wannan a cikin alqur'ani Allah ya ce su ahlul baiti ne a cikin alqur'ani Allah ya faɗa Allah bayan ya ambaci ya ce ku tuna abin da ake karantawa a ɗakunanku ku matan annabi sallallahu alaihi tunda maganar tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa ya kai wannan annabi mai girma ka gaya wa matanka idan kuna son rayuwar duniya ne da kawarta ku zo in sake ku in ba ku dan abin duniya din in sake ku saki kyakkyawa in ku kuna son Allah da manzansa da ranar lahira to Allah ya tanadar ma wanda suka yi kyawawan aiki daga cikin kula da mai girma har inda yake cewa ku tuna da abin da ake karantawa a cikin ɗakunanku na daga ayoyin Allah da hikima sannan Allah ya ce Allah yana so ya tsarkake ku ne ya kuma abuta gida ya ku ahalul bait kaga da yake magana kenan matan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga da nasin alqur'ani matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga su ne ake nufi ƴaƴan Fatima tunda daga nan ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu zuriya kuma cikin 'ya'yan fatima babu waɗanda suka yi zurriya a cikin 'ya'yan fatima sai hassan da hussein muhsin bai samu zurriya ba umu Kulfun ba ta samu zurriya ba amma hassan da hussein su ne kaɗai suka yi zurriya saboda ka 'ya'yan hassan da 'ya'yan hussein halul baiti ne domin wata ran hassan ya ga dabino ya ɗauka zai ci sai annabi sallallahu ce cire cire cire masa ya ce kah kamar da mu ne a hausa dai irin kalma wanda ake faɗa eh yace amma alimta anna ahlal bait la tahillu lana sadaqa anna ala muhammadin la tahillu lana sadaqa shin baka sani bane cewa mu iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaka ba halatta gare mu saboda kaga ƴaƴa sun shiga ciki haka zalika yan uwansa makusanta sune. banu talib su ne alu wato su ne alu aliyin ‘ya'yan sayidina ali wa alu aqil da ‘ya'yan aqil ibn abi talib wa alu abbas da ‘ya'yan sayidina abbas mm, ibn abdulmuttalib da alu ja'far da ‘ya'yan ja'far su su hudu su ne waɗanda suke banu hashim makusanta annabi sallallahu alaihi wasallam su ma sadaka bata halatta a gare su ba saboda wataran waɗansu daga cikin da alharif ibn namanta sunansa yana hadisinsa a cikin muslim su su biyu suna son ai musu aure suka zo suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su aikin su ma zuwa su tattaro sadaka domin su samu samu abin da za su yi aure sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka nan da kuke gani dauda ce ta mutane ba ta halatta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a ina abbas kai ka je wajen abbas ya maka aure kai kuma ka je wajen wane ya maka aure to kaga ya ce waɗannan ƴan uwansa ne yace su ma ahlul muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne wanda nassi yazo akan cewa duk ahlul muhammad ne su ne ahlul bait to amma waɗanda suke ƴan wanda suke nema su canza addini sai su ce ahlul bait din ma mutum goma sha biyu kawai ake nufi da ahlul bait din 'ya'yan saidina Hussein guda goma sha biyu su ne da su ne suke cewa al'imma wato su ne limamansu guda goma sha biyu saidina Ali na farko sannan Hassan na biyu sannan Husaini sannan Ali ibn Hussein Dain al sannan Muhammad ibn Ali al-Baqir Abu Ja'far kenan sannan Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq sannan Musa ibn Ja'far sannan Ali ibn Musa sannan muhammad ibn ali sannan ali ibn muhammad sannan alhassan ibn muhammad ibn alhassan al'askari ali alhassan ibn muhammad sannan na ƙarshe na sha biyu shi ne kita alhassan ibn muhammad al'askari muhammad ibn alhassan al'askari su su goma sha biyu su ne waɗanda suke wai wajibi a yi musu ɗa'a su ne ahalul bait su a wajensu wanda wai aka ce wajibi a musu babu nassi da ya zo a kan ayyana nan mutum goma sha biyu bal na sha biyun ma babu shi a duniya ba a yi shi ba ba a halicce shi ba tunda ubansa bai haihu ba raba da aka tashi raba gadansa tarihi ya tabbatar yan uwansa ne suka ci gado bai samu ɗa ba a ci gadansa amma sun ce yana nan ba wanda ya sani ne ya shiga wani rami sauraka haka suna nan suna zuwa da wani doki da sirdi da mutum ɗaya na riƙe da takobi ana jira ya fito daga cikin ramin suna zan suna tsaye sace Allahumma ajil farajahu Allahumma ajil farajahu Allah ka gaggauta fitowarsa wai daga ya fito sai a bashi takobin sai ya taho Madina yana zuwa Madina sai a fito masa da kabarin Abubakar da Umar ya musu bulala a fito masa da kabarin Aisha ya mata bulala sannan ya zo ya kakkashe duk waɗanda suka yi da Abubakar da Umar da sauransu to duk irin waɗannan tatsuniyoyin su ake kawo akan cewa ai tafan ku ba sa kawo irin wannan ai akwai bayanai ku ne ba ku sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abin nan ahlul bait su suke rike da komai ko duk ba ku san wannan ba tatsuniya sai a mai da tace addini to wannan dai shine hakikanin bayani daga nassosi da suka zo aga alqur'ani shi da kansa ya ambaci matan annabi sallallahu alaihi wasallam akan ahlul bait wani lokaci suna cewa suna kafa hujja da hadithul kisa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da wannan ayar Allah yana so ya tafi da dauda a gare ku ya ku ahlul bait sai ya kirawo sayyidina ali da fatima da hassan da hussein ya lullube su da bargo ya ce waɗannan ya Allah su ne ahalul baiti ɗina ka tsarkake su tsarkakewa ka tsarkake su tsarkakewa sai suka rawaito shi da wata riwaya ummu salama ta ce nifa fa ya rasulullah cewa ce ke ma kina kan alkhairi hmm. to wai kaga sai ka ce aibi ce tara daga cikin ahalul bait ba to da wannan riwaya za ka rushe ma'ana abinda Alkur'ani ya zo da shi hmm. bayan ziyada ce wadda take ziyadar ita kanta akwai magana akan ta. alkur'ani ya tabbatar da cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul bait din sa ne inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-rijsa ahlul bait wadan sukan ce to ai inda su ahlul bait ne da da su ake nufi da Allah sai ce inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankunna ar-rijsa ahlul bait amma sai ya ce ankum bai ce an kunna ba to me hikimar Eh, me yasa Allah ta'ala sai ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankumul li yuzhiba ankumur rijsa ya Allah yana so ya tafiyar da dauda a gare ku ya ku wannan jama'a ta wadda take ta wadda take asali ankum jama'ar maza ne kuma ana magana da mata ne me yasa aka kawo zamirin maza eh. to wani namiji ne anan ahsan barakallahu fik wannan ya zo ne dan a nuna cewa ba su ne kadai ahlul bait ba amma su ahlul bait ne inda an ce liyufi ba an kunnar rijisa ahlul bait da shikenan kenan matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne kaɗai ahlul bait babu wani ahlul bait in ba su ba amma sai aka ce an kum a tafi yadda dauda a gare ku ya ku ahlul bait matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna gaba tunda akan su magana aka koro sannan amma ba su ne kadai ba akwai sauran don sauran su shiga sai aka albarkacin su sai sauran su shiga saboda haka a wajen ahalul bait na annabi sallallahu alaihi wasallam matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ja gaba su ne kan gaba musamman ma akwai nassosi da dama annabi sallallahu alaihi wasallam a a ya ce lokacin da ya hana lokacin da mata da mata suka soma fitina sahabbai suka nemi izinin cewa wanda duk matarsa ta yi masa fitina a bashi izini ya zane ta kaje ka ni ba zanewa nake so in ce ba kai ne kisa na faɗa a bashi izini ya daki matarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini saboda haka waɗansu suka wuce iyaka sai mata suka zo suka kawo ƙara wajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai hudu ba yake cewa jiya jiya an zoma mata sun zoma ahlu muhammad sallallahu alaihi wasallam suna kawo karan mazajensu kaga sai ce sun zoma ahlu muhammad laqad marra laqad marra al-bariha ala ali muhammad haka ya ambace su ahlu muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga wannan nassi ne akan cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam ahlu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma inda Allah ta'ala ya ce inda muke salati muke cewa Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad a wata riwayar sai aka fassara alu muhammad dinnan Allahumma salli ala muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim kaga sai aka ce wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi matansa da zurriyarsa wa ahli baitihi da ahli bait dinsa wato sauran ahli bait wanda ba azwaj da zurriya din ba kenan to to shi yasa amma kaga mu ba za mu samu mushkila ba mu ahlus suna wanda yake mu dai abinda muke so mu ga inda duk nassi ya mu tattara abubuwa mu bi su amma wanda ku suke so su bi nassin da ya dace da ra'ayinsu da abinda ransu yake so to sune suke cikin rigima wallahi dan kawo musu irin wannan sai su rasa yadda za su yi da shi saboda sun riga sun saya wani abu a cikin zuciyarsu shi suke so su tabbatar to wannan kuma dama shine alamar din bid'a ya sa wata fahimta ko wani ra'ayi ko wani sarrai a cikin zuciyarsa yake so alkur'ani da sunna din sai ya dace da wannan to wannan ku haƙƙun alallahi ya batar da shi amma wanda yake zai ce kawai inda alƙur'ani ya dosa nan ya dosa inda suna annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai shi can zai tafi to wannan sai ya huta ka taro duk abubuwan da suka nasi sai ka bi su na'am amma mm mm annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya laha sadaqa walana hadiya mm. o saboda inna inna maulal qaumi minhum inna maulal qawli minhum wannan shi kansa wannan matsala ce fiqhiya wacce ke akwai akwai sabani akai mm. hiya ya halatta wannan nassi ne akan cewa ya halatta barira ta ci sadaka cewa maula baya daukan hukuncin mutane ta dukkan fuska musamman ta wajen cin sadaka nassi ne akan cewa maula zai iya cin sadaka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya laha sadaqa kuma gashi wala'in ta ga Aisha yake hmm, saboda haka nassi ne akan cewa za ta ce sadaka tunda in kace in kace ba in kace ba in kace wannan ya nuna kan cewa Aisha ba ahlul bait bace tunda ta ce sadaka wannan ma za mu iya yadda haka tunda ahlul bait din ba dukkan su ne yana daga cikin hujjojin imam yana daga cikin hujjojin da ibn taymiya ya kawo cewa ba dukkan ba dukkan ahlul ba bane suke da hukunci daya game da sha'anin sadaka ba dukkan sai suke da hukunci daya ba game da sha'anin sadaka matan annab sallallahu alaihi wasallam za su iya cin sadaka hmm? amma daga cikin ahlul bait waɗanda suke zurriya da kuma ƙaraba su ba za su ci sadaka ba wannan yana daga wanda yake wannan wajih ne a mazhabar imam ahmad yana daga cikin yana a matsabar Imam Ahmad cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka bata sadaka ta halatta a gare su su duk da yake suna daga cikin alu Muhammad amma sadaka ta halatta a gare su amma alwajhul awwal shine yafi kan cewa daga cikin mawali akwai waɗanda suke in sun zamanto sun ɗauki hukuncin alma'ulal ala ba lalle ne zamanto sun ɗauki hukuncin su ta dukkan fuska ba تو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وغنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أوزهم إلى وفاء أهدك الذي أهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم يا, يا, يا قوي يا عزيز اللهم أذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقذبون رسولك ويقاتلون أولياءك اللهم من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا وأمتنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واعنا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم ول علينا الأخيار ولا تول علينا الأشرار اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم رد عنا كيد الكائدين اللهم رد عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين يا عزيز يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين